pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha mu ce tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Laraba 15 ga watan Janairu na 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahar da kanin labaran. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai karfi zai iya haifar da kalubale ga ma'aikatan kashe gobara. amurka da qatar sun ce ana dab mu cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas hukumomi a koriya ta kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar yong suk yul da aka tsige kwanakin baya tukanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa gina wata katafariyar majami'a a kasar ghana a tabar baya da kura kuɗi da an ka zuba cikin katudira ga gina cocin sannan kuma abun bai ta yi ko ina ba za a ganin cewa eh, wasu na ka bude hanyoyi na cin kuɗi eh, ga mutane suna cika inwa ga inwa na kashe mutane sannan za ku ji yadda al'ummomin jihar neja da ke kan iyaka da jihar kaduna suke kokawa da ta'azzarar matsalar 'yan bindiga tun bayan da gwamnatin jihar ta kaduna ta yi sulhu da 'yan bindiga mutanen nan kaga suna hutuwa daga can tun da ba masu taba su daga can sai dai suna shigowa nan suna taruwa wajajen kawo malawa da harga maringi da zuwa kadaga har zuwa wajen alawan nan duk sanan suke zuwa in za su taba shiroro ko miya ko rafi sun yi kuma su koma ta can tun da ta can ba masu taba su bayan nan kuma murtala faruk sanyin na nan tafi da shirin baki mai yanka wuya To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk nan sai bayan zara ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Amurka da Qatar sun faɗa a jiya talata cewa tattaunawar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza na dab da cimma matsaya bayan shafe tsawon watanni ana yi duk da yake ba a kawo ƙarshen tattaunawar ba. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce a wani jawabi da ya a birnin Washington, na yi imani za mu cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta amma ya kara da cewa ya rage ga hamas ta ba da amincewarta ta ƙarshe tattaunawar ta zo ƙarshe matsayin da ba a taɓa kaiwa ba da yake magana a wani taron tattaunawa na mako-mako kakakin ma'aikatar harkokin wajen qatar majid al-ansari ya bayyana tattaunawar da ake yi a matsayin matakin ƙarshe a cin yarjejeniyar Al'ansari ya ce muna matukar godiya ga gwamnatin Biden da gwamnati mai zuwa ta Trump a tattaunawar a cikin mako biyu da suka gabata. ya ce duka bangarorin biyu sun shiga tattaunawar kuma sun yi aiki tare a doha da sauran yankin don tabbatar da cewa yarjejeniyar ta kasance kasashen qatar da masar da amurka sun jagoranci yunkurin da aka kwashe tsawon watanni ana yi na ƙoƙarin ganin an dakile faɗan Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya ziyarci Ukraine a jiya talata domin nuna goyon baya ga kasar a yakin da take yi da mamayar da Rasha taimata, mata faɗan da aka fara kusan shekaru uku da suka gabata ana yi. Ziyarar na zuwa ne ƙasa da mako guda kafin rantsar da zababben shugaban Amurka Donald Trump, inda ake hasashen cewa manufar Amurka game da Ukraine na iya canzawa ƙarƙashin sabuwar gwamnatin. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a jiya talata cewa Rasha tana maraba da gwamnatin Trump, bayan da Trump ya ce yana son kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai karfi da sanyin safiyar yau Laraba a yankin Los Angeles zai iya haifar da kalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Gobarar dajin da ta kashe akalla mutane 24 sannan kuma wasu 24 suka ɓace. Ofishin kula da yanayi a Los Angeles a cikin wani sako da ya wallafa ta kafar sadarwa ta X ya ce har yanzu akwai kalubalen tashin wata gobarar. Saboda haka ofishin ya wallafa kafa gargaɗi kan mummunan yanayin mai cike da haɗari sannan kuma ya gargaɗi al'umma da su yi taka tsantsan a yankunan su. a cikin wata tattaunawa da grace alheri abdutai da dr talatu wata mazauniyar los angeles ta ce a yanzu yadda za a samu a taimaki waɗannan da gidajensu suka kone to a yanzu gwamnati ce tana nan tana fama ana kokari a ga yadda za a taimake su a cikin gaggawa domin waɗansu gidajensu sun kone kurmus waɗansu ba wani abu da suka iya suka cire a wannan gida ba yanzu domin kin san abu ya faru haka akwai maganganu daban-daban da ke tasowa a mm. yanzu yanzu dai ba za mu iya mu tabbatar menene ainihin ya kawo wannan damuwan ba muna jin maganganu daban-daban dai amma eh, maybe nan gaba za mu zo mu san menene ainihin ya faru. Dr. Talatu kenan mazauniyar Los Angeles a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu. Zara za ta dawo daga kashin labaran na biyu amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Ghana. inda ake ta cece ku ce a game da shirin gina wata katafariyar majami'a da tsohon gwamnati mai barin gado ta fara tun daga shekarar 2017 wanda aka kiyasta kashe dalar amurka miliyan 400 kuma tuni aka kashe dala miliyan 58 cikin waɗannan kuɗaɗe bisa wannan dalili ya sa sabon gwamnatin ƙasar ƙarƙashin john dramani muhammad ta kafa kwamitin bincike don gano yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe. daga kasar ta Ghana ga Hawawu Abdulkarim da cigaban labarin. Tsohon shugaban kasar Ghana Nana don Dankwa Akufo adu ya bayyana shirin gina babban cocin ne a shekarar 2017 wato katidira wani alkawarin da ya yi na gina cocin a matsayin sadaukarwa ga Allah saboda nasararsa a zaben shekara 2016 sai dai kawo yanzu kimanin dala miliyan 58 daga kudaden gwamnati wadda aka riga aka kashe yayin fara gina katidiran ya haifar da cece kuce ce inda gwamnatin da take dab da kama mulki ta kafa kwamitin bincike a kai wasu mabiya addinin kista a kasar na ganin hakan shine mafi muhimmanci wasu kuma na ganin gida babban cocin ba shi da muhimmanci kamar yadda pastor felix inze ya bayyana ra'ayina gaskiya ta allah ni a matsayina krista a matsayina pasto ne ban goyi ba wannan kacura da aka ginawa ba eh, in kun karge ni eh, dewa cewa kuɗi da an ka zuba cikin kacudura ga gina cocin sannan kuma abun bai ta yi ko ina ba sa ganin cewa eh, wasu na an ka bude mahanyoyi na cin kuɗi eh, ga mutane suna cika inwa ga inwa na kashe mutane shugaban kasar ghana john dramani mahama ya ce ya kamata a gudanar da bincike don gano yadda aka kashe kuɗaɗen jama'a wajen gina wannan babban cocin ga abin da wasu daga cikin jama'a ke faɗi dangane da hakan sunana shehu usman abdullah dole ne a bincika wallahi dole ne john dramani ya bincika saboda kuɗin na ya bari economy ya yi wani stable kadan ko da bai yi stable in full percent ba at least ma yayi wani 70 percent cikin economy wanda ya ci kudi duka ya kamata ya da kudi ko a kama shi sunana muhammad tajudin sake rami kurun aka iya ka gina ba foundation ba komai kuma muhimmin kwarai da ya ce wai wannan kudin za zuwa neme a yi bincike inda kudin ya bi wanda kuma suka ci kudin a samu a hanshi hannunsu sunana fati musa wannan alkawali ya yi tsakanin shi shi da Allah kaman zai yi amma kuma she dauki kudin kasa an kai alkawali kuma da kudin aljifun ka ya kamata ka yi kudin na da yawa shi yasa ni fatin ga da na ji John Mahama ya ce zai yi bincike kan wannan kudi ya so a kwato kudin in dai kudin bai shiga inda ya kamata ba sunana Robert Awuni ni ne consular executive NDC sabon president yana so investigate ni as Christian ne na support wannan a investigate yazo inda kudin ya bi duka waɗanda suka ci kudin duka inda kudin zai bi duka su kamu su karbi kudin kawo ma garin gari a yake da wani kudi ya gina yara schools ya gina hospital Jafar dan kwabiya kwararre a fannin tattalin arziki ya ce tukin ga wannan kudade kimanin miliyan 400 da zike za a gina wannan coci in an fite kaso daya cikin hudu zai magance wannan matsala su ne kamar matsalar makamashi sai kuma matsalar abinci da yake ɗaliban secondary school ba su da isasshen abinci har ma ana kiran da cewa a karasa lokacin da ya kamata su koma makaranta ta to da wannan kudade za a doki a taimaka kin ga da za a magance wayannan matsaloli kuma bugu da kari ya taimaka a yi a samu a gina wato gana kamar yadda ake bukata wato farin ciki shine wannan sabon gwamnati ta yi alkawarin ba za ta ci gaba da wannan katedira ba kin ga dama kudaden da yake an ya an ajiye dan wannan za a iya fuskanci wasu abubuwan da yake zai taimaka wurin gina kasa a yanzu dai mafi yawancin jama'ar kasar suna farin ciki da wannan binciken babban cocin kasa wato katidira wanda zai lakume dala miliyan 400 wajen gina shi da shugaban kasa john dramani muhammad ya fara hawawu abdulkarim yankwaniya muryar amurka daga accra ghana an gaishe ki hawa'u abdulkarim da wannan rahoto sashen hausa na muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc yanzu ga zahara da sauran labaran duniya hukumomin koriya ta kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar yong suk da aka tsike kwanakin baya wanda ya kaucewa yunkurin farko na aiwatar da sammaci da kotu ta aike masa tawagar masu bincike ta isa harabar fadar shugaban kasar da take tsakiyar birnin seoul a wayewar garin yau laraba inda ake tsare da yon yayin da ya yi adawa da wani binciken tayar da kayar baya na gwamnati da ke da alaka da ayyana dokar ta ɓaci na tsawon lokaci rahotanni sun yi nuni da cewa hukumomi sun shirya yin amfani da karfin jami'an tsaro wanda ya kunshi 'yan sanda kusan dubu daya da kuma tsauraran dabarun tsare yon a jiya talata babban mai taimakawa yon ya kira ga jami'an tsaro da su yi watsi da kokarin da suke yi na tsare shi Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya na zargin 'yan sanda wajen ƙaruwar ɓacewar mutanen da ke da adawa da manufofin gwamnati a baya-bayan nan. Masu fafutuka sun ce akalla mutane 29 ne suka ɓace bayan bayyana ra'ayoyinsu akan rashin shugabanci na gari. rahoton ya ce an samu karuwar bacewar mutane da kashi 44 cikin 100 tsakanin watan satumba shekarar 2023 zuwa watan agustan shekarar 2024 yawancin waɗanda abin ya shafa suna sukar gwamnati ne a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international a kenya wasu 'yan ƙasar kenya sun yi amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo don nuna adawa da gwamnati kan batutuwan da suka shafi ƙarin haraji da kuma cin hanci da rashawa amma a wani taron jama'a sakataren majalisar ministocin cikin gida kipchumba markumen ya musanta hannun 'yan sanda a bacewar mutanen Zara Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu kuma wannan karin zamu nufi jihar Neja a tarayyar Najeriya. Inda rahotanni suke nuni da cewa tun bayan sulhun da gwamnatin jihar Kaduna mai makwabtaka da jihar ta Neja ta yi da 'yan bindiga. Matsalar yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya daɗa ta'azzara a wasu al'ummomi da ke kan iyakar jihar ta Kaduna. Kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasirat Batsari ya aiko mana. A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a ƙananan hukumomin Shiroro da Muya da kuma ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Nijar Najeriya masu iyaka da yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna sun ce tun bayan da aka yi sulhu da 'yan bindiga a yankin na birnin Gwari suka shiga cikin yanayi na tashin hankali. Waɗanda muka zanta da su dai daga waɗannan ƙananan hukumomi. sun ce a yanzu haka waɗannan 'yan bindiga suna shigowa jihar neja ne su tafka ta'asarsu lamarin da yasa suke zaune cikin yanayi na tashin hankali to amma gwamnan jihar niger umar mohamed bago ya ce shi ma yana shirye da bin sahun jihar kaduna na yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga alhaji usman daga yankin ƙaramar hukumar shiroro ya ce tun bayan yin sulhu na birnin gwari lamarin yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ya ƙara ta'azzara a yankinsu domin kuwa ko da yammacin jiya ma sun kutsa wani ƙauye mai suna afaka suka kwashe kimanin mutane ashirin kai kusan ashirin da suka ɗiba a ina ne suka ɗebe su a wani ƙauye ana ce ma ƙauyen Allah da abaga da kushaku suka ɗebi mutane sun kai sun fi ashirin ma. ta ba ƙari kaman shi ne zai yake ƙara mahaifar mana da matsala saboda suna amfani da wannan daman tun da can Kaduna ba za su yi ta'addancin yadda suke so ba to sai suna kawai shigowa Niger iyaka da muke da shi da Kaduna saboda su can Kaduna tun da sun yi to kuma mu ne iyaka muke da iyaka da su da haka kawai za su gangaro cikin Niger State ne su yi abin da suke so su koma Kaduna su kwanta tun da makamansu na hannun To shi ma dai Malam Muhammadu daga karamar hukumar Rafi ya yi ƙarin haske akan yadda waɗannan 'yan bindiga daga jihar Kaduna ke shigowa yankin su. Mutanen nan kaga suna hutuwa daga can tun da ba masu taɓa su daga can. Sai dai suna shigowa nan suna taruwa wajajen kawo malawa harga marinji da zuwa kadaga har zuwa wajen alawan nan duk ta nan suke zuwa in za su taɓa shiroro ko miya ko rafi in sun yi kuma su koma ta can tun saboda ta can ba masu taba su. Na yanzu suna yin banna a nan Niger din? Suna yi mana a ranka da ai kai kukan ji. Akwai wanda za ku ji akwai wanda kuma can ma suna cikin daji ba yanda za a yi sai na kusa da su suka sani tunda ba su da hanyar sadarwa wanda za ku je ku. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ɗaukar matakai domin dakile masu kutsowa jihar Niger domin yin ta'addanci. a cikin zantawa da shi gwamnan jihar Niger Umar Mohamed Bago ya ce kofar su tana buɗe domin yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga ta yadda za a samu zaman lafiya. tuntuni mu ne muka fara maganar sulhuntawa tsakanin tsakaninmu da wayannan mutanen. mu shine fulaninmu a ba su dama wurin kiwon su su yi kiwo. yayin kuma za a ba su gidaje da ruwan sha da makarantu da asibitaiya ana na ana giggina su amma can kasan shiroro da mun yaɗin a ban san abin da ake ciki ba yanzu dole daman wa'anda mutanen suna barin can wurin daman suna ba su da camp a Niger sukan zo ne su wuce na'am to yanzu kaman a iya cewa idan sun amince kuna iya bin sahun jihar Kaduna din eh to ai gwaye bisa zaman lafiya ba tsari mu ba mu san abin da Kaduna ta yi ba mun dai san ta ce ta yi sulhu da amma abin da muka sani ya fi mana karfi shine zaman lafiya mu ne muka fara kiranta don a samu zama lafiya inda muke da iyaka da mu da kaduna birnin gwari eh tuntuni dama nan iftila'i dama ya dame mu ah. a cikin jihar ne daga ah. baki ne bane kuma ta bangaren mu gaskiya har yanzu bamu ji cewa wa'yansu sun shigo ta wannan yankin na'am to amma yanzu wani mataki kuke ɗauka dama dai yankin na shiroro yana fama da kai hare-hare da ma fashewar bama-bamai a baya-bayan nan da hukumomin jihar Niger suka ce mayaka ne na kungiyar Boko Haram da suka yi sansani a dajin ke aikatawa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaishe ka na mutan Batsari da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa a sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. To kafin mu ci gaba masu sauraro ga wannan sakon. Ga tashar mai babu hausa ya bayo. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi ratsar da shugaban kasar da liƙa mulki. kuma kuna iya ba da gudunma a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji. kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu. muryar amurka duniya a tafin hannunku. madalla Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin menene makomar Amurka da sauran kasashen duniya idan Donald Trump ya sake komawa fadar White House a wa'adin mulki na biyu? alaikum. A ranar Litinin mai zuwa ne za a rantsar da zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya lashe zaben ranar biyar ga watan Nuwamban shekarar nan da ta shige ta 2024 inda zai dawo a wa'adin mulki na biyu. A yakin neman zabensa na farko a zaben shekara ta 2020. Trump ya mai da alkiblar gangaminsa ne bisa tafarkin ɗaukaka matsayi da martabar Amurka. da a takaice ya yi wa lakabi da America First a turance wato Amurka ce ta farko da za a baiwa muhimmanci. A cikin wa'adin mulkin nashi na farko Trump ya fito da tsare-tsare da dama wasu su ma sun zo wa Amurkawa da mamaki. Inda kuma ya yi da'awar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar kafin zuwan annobar COVID-19 wadda ta yi tasiri sosai ga taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Wannan karon ma Donald Trump ya shimfiɗa yakin neman zaɓensa ne kan abin da ya yi wa lakabi da Make America Great Again, MAGA a takaice, wanda ke nufin sake ɗaukaka martabar Amurka, wanda kuma ya mai da hankali ka kacokan kan sha'anin tattalin arziki musamman yadda ya shafi alaka da kasashen waje. mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar usmanu dan fodiyo ta sokoto farfesa bello muhammad bada ya yi bayani kan wannan manufa ta trump a yayin da yake shirin komawa fadar white house karo na biyu to kasa manufofi ne tun da ya yi karo na farko sananne ne cewa na shi tunani ya fara amurka ya kare kuma amurka tunanin shi bai zo wajen amurka ba sai dai in za ku zo ku bi abin da amerika ke so kaga ya riga ya faɗa ai shi fa amerika ta sha mishi wasu wurare duka da amerika ke zuwa in ya biya kudin amerika cewa za a samu matsala ba dole ba ne a samu nasarar bunƙasa tattalin arziki a wannan karo yadda an ka same shi a wancan karo bayan wancan lokaci da ya zauna abubuwa da yawa sun samu duniya sha'anin tattalin sha'anin corona dinnan ya zo ya sami duniya wasu matsaloli daban-daban da suka shafi tsadar rayuwa duniya gaba ɗaya shi ma ya samu duniya da bala'o'i da suka yi ta faruwa duk bayan wancan lokaci na nashi da yaƙe-yaƙe irin wanda ke faruwa tsakanin rasha da ƙasashen turai ta hanyar ukraine duk irin waɗannan abubuwa sun samu duk kuma suna shafuwar tattalin arziki da irin wurare inda jirage na duniya ke bi ɗauke da dakon kaya da matsalolin da ake samu duk an samu ya kwaɗa duk canje-canje ne da aka samu cikin shekarun da ya yi baya saman gado kusan shekara wajen takwas kenan baya saman gado irin waɗannan abubuwa da suka faru ko kuma shekara hudu waɗanda ya baya saman gado to irin waɗannan abubuwa duka sun zo sun faru da haka ba dole ba ne tattalin arzikin amerika shi bunƙasa fiye da wanda ya bunkasa wancan karo da ya yi ko kuma shi kai wannan minzali na wanda ya yi dole sai waɗannan abubuwa an ɗauke su sannan kuma hakika ne ƙasashe na duniya gaba ɗaya da yawa daga cikinsu suna taka tsantsan da dawowar shi ta biyu to duk da tsoratarwa da zai musu kasashen turai na da waɗanda ba turai ba shi ma abu ne da ke iya shafar tattalin arzikin ƙasa. wasu daga cikin al'amuran da suka mamaye yakin neman zaben trump na wannan karon sun hada da hulɗa da kasashen waje takaddama da gogayyar tattalin arziki da fasahar makamai da kasashe abokan adawar amurka kamar china da rasha da koriya ta arewa da sauransu da kuma yaƙe-yaƙen da ke faruwa a duniya da amurka take da hannu dumu-dumu kamar yaƙin ukraine da rasha da kuma wanda isra'ila ke yi da mayakan hamas a gaza farfesa bada ya yi tsokaci kan wannan batu ƙungiyoyi irin su na da duka za ta suna shakku me zai biyo baya kana ganin kasashen turai su ma ai sun fara taro su ga kaka za su iya kare muradunsu a ƙasashe irin waɗanda donald trump baya da shiri da suwa kuma zai kokari kagama musu takunkumi to su kuma suna da dukiyar da kamfunan su sun zuba a can suna da abin da zai a kasashen su to wannan shi a babban tunani yana da sauki ka yi alkawali hanyoyin da za ka bi waɗanda za ka iya cimma wannan alkawali da kai shi ma fa ba ka iya yi ne kai kaɗai ba da sauran ƙasashe na duniya ba tattalin arziki babu ƙasar da ya zanta a shi ita kaɗai tattalin arzikin ka zai bunga amerika zai bunƙasa tare da taimako na wasu ƙasashe da suke kasuwanci da hulɗa ta arziki da kamfunan suke yawo su kuma waɗannan kamfunan su suna yawo irin nan takaddama tsakani ne da china da ya shafi tattalin arziki da ciye sayayya irin waɗannan abubuwa za su ƙara fitowa fili da sauran ƙasashe har irin na turai idan ba ya tafi a hankali ba ya fahimci kowa na da muhimmanci sai shi irin wannan buri da shika so na fitar ayyuka ga mutanen amerika da kuma bunƙasa tattalin sai su samu cikas da waɗanda yake ganin bakin haure na da waɗanda yake ganin sun yi shekaru zaune a amerika amma takardunsu ba cikakku ba ne yana haka faɗa tsakani ne da su kafin shi farga shekara hudu sun tafi to shi yasa akwai bukatar shi fahimci canje-canje da yadda duniya take. mun san da cewa ko a lokacin yaƙi tun kamin ma lokacin yaƙin neman zaɓe da lokacin yaƙin neman zaɓe har kawo yanzu donald trump na ɗaya daga cikin masu sukan lamirin yadda har aka bari yaƙi ya ɓarke tsakanin ukraine da rasha da kuma wanda ake yi a gabas ta tsakiya tsakanin isra'ila da gaza da ma mayakan hezbollah a lebanon da sauran wurare ya kuma bayyana yadda watakila da shi ne yake kan mulki abin da ya faɗa ya ce da duk waɗannan yaƙe-yaƙen ba a yi su ba ballantana har su kawo matsalar tattalin arziki a faɗin duniya kana ganin watakila idan ya zo wannan zai iya kawo ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙen ko yaya. su ba shakka lallai shi wanda ya san shi kuma ya sa akida irin ta jam'iyya ta ya sa abu ne mawuyaci ya ɗauki kudaden amerika yadda ake zuba su yanzu ga yaƙi da rashi a ukraine abu ne mawuyaci a ima donald trump ya zuba waɗannan kudade to da zarar ko babu goyon baya a america ga ukraine to magana yaƙi ya ƙare to amma kuma idan aka yi haka rashi za ta yi galaba to kuma idan rashi ta yi galaba a nan su kuma kasashen turai su kuma za su yi takatsantsan da donald trump za su ga cewa su ne suka yi kunya domin in ukraine ta kasa su su a kasa watan kowanne gefe kalli yana da fa'idar shi kuma yana da rashin fa'idar shi haka kuma idan ka dubi abin da ke faruwa a isra'ila shi kai ne amma kada ka zaci cewa goyon baya wanda gwamnati biden tabba isra'ila ka ci cewa trump ba zai ba isra'ila irin wannan goyon baya ba ba shakka za shi kokari shi goya musu ba iyaka kokari amma zai yi kokari shiga cewa wannan yaƙi ya tsaya ko kuma ma shi kokari a samu sulhutun tun kafin a rantsar da shi amma wannan goyon baya da yake ba isra'ila kada kada ci cewa bai canza ko baya da ya hau ko trump ne ita isra'ila ba a su da wannan goyon baya don a su ne isra'ila a yayin da wani sabon sauyi ke faruwa a kasashen nahiyar afirka inda tuni wasu kasashen suka yanke alakar su da wasu manyan kasashe tare da sauya su da wasu Farfesa Bada ya yi hasashen yadda dangantaka za ta kasance tsakanin Amurka da kasashen na nahiyar Afirka a wa'adin mulkin Trump na biyu. Ke dama ta san shi fa Trump alaƙa ce da kasashe ko da na Afirka shi ne mai ƙasa ce za ta iya amfanuwa da shi. In ba abin da ƙasa ta ke amfanuwa da shi bane a Afirka ba zai wata durguwar damuwa ba. Ƙasashe na Afirka waɗanda ke ƙoƙarin su shigo da Rasha su yi hulɗa da ita irin wannan ba zai sha ma trump kai kwarai da gaske ba in dai ba duke amerika ake dauka a zuba ba matsala ce wadda yake gani kasashe ne waɗanda kamar yana ganin su kamar cima makonci kamar kaya ne waɗanda duk ƙasa wadda ta tafi da su amma daga cikin ɗaiɗaikun ƙasashen afirka wadda ya zamanta amerika tana ciniki da suwa tana da bukatoci da suwa zai kokari ya kare muradun amurka amma ba muradun afirka da ita wannan ko tasowa da ba. masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin bakon namu na yau farfesa bello muhammad bada da dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To yanzu ga zara da labarai a takaice. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce ana sa ran yanayin iska mai ƙarfi zai iya haifar da ƙalubale ga ma'aikatan kashe gobara. Amurka da Qatar sun ce ana dab da cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Koriya ta Kudu sun yi wani sabon yunkuri na tsare shugaban kasar Yong Suk Yul da aka tsige kwanakin baya. Masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya jar Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana. Za a iya sauraron wasu abokan aikinmu da mu na rana. yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya shirya ya kuma ba da umarni dadi balawe sai kuma injiniyan mu na yanzu ni aisha ma'azu nake muku fatar auni lafiya ma'asala